ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahirrahmanirrahim Rahim Alƙalamin ƙadara kashi na 65 Yafin da za ta iya kira Rafik ɗin ya fito daga cikinta, amma za a yi yaƙin duniya kafin wani ya ce zai karɓi Rafik ɗin daga wajen shi. Wannan abu ne da baya tunani ma. don ba zai yiwu ba ganin sun yi shiru suna kallon shi ya sa shi faɗin ina matata hakan ya saka su yin dariya su duka dadi haro ta faɗi tana dariya da gaske nake ina ko ka kai mun mata dadi ya sake tambaya yana kwala mata kira hafsatu haɗi da wuce su rafik ɗin don ba zai iya jira ta fito ba yana buƙatar sauke idanuwan shi akan matar shi doya da bai haɗa su da komai ba wajenta daban ne har abada babu abin da zai zo kusa da inda take balantana ma ya kwatanta su yan tana waje ko yaron baya gani idanun shi akan ta kawai suke kamar da yake mata shi ta daban ce waje zafira ta samu ta zauna sun ma manta da fim din da suke kallo dan dadi na yin sallama rafi ya tsayar da fim din su su zafira suke kallo yaya gani nake kamar mafarki ka ce min ba mafarki ba ne zafira ta bukata murya tana sake karyewa gyara zama rafi ga kan kujera yana miƙa mata hannu ta ƙarasa ta riƙe nashi ta zauna akan kafet Takarda da ke hannun shi ya ajiye gefe yana kama ɗaya hannun nata ba mafarki kike ba kina ji na aurenki da umar ya ƙare zafira ki yi bacci ba tare da tunanin shi ba ba na so ki sake bashi wani muhimmanci Dan bai cancanta ba kai fauzan ya jinjina amma fa ina son dukan shi har yanzu wallahi jinan ya fauzan zuwa ɗaya zai maka duk shekarar nan babu likitan da zai gano matsalarka haɗe fuska rafike sosai yake ƙoƙarin ganin dariya bata kubce mashi ba a rubuta ɗora da faɗin banda haƙwaranka da za ka yi sallama da su kai kanka sai ka kasa gane me asalin matsalarka rintsa idanuwa rafike fozan na faɗin ke banza mara hankali abin ai ba a girman jiki yake ba wannan karan zafira ce ta yi magana bayan ta goge fuskata ni zan baka labari yaya kai fozan ya jinjina yauwa zafira ita wannan mahaukaciyar ai ba za ta gane komai ba tunda ba a jikinta abin yake ba kai zafira take girgiza ma fozan din dan ta ga alama bai gane me take nufi ba baka gane ba yaya fozan wallahi idan ya rike ka har asma ɗanka sai ta gudu ta barka wata irin dariya rafi ke kwashe da ita kamun arab ta taya shi sosai suke dariya zafira kuwa ta kasa dan ba za su gane ba ba su taɓa zuwa hannun omed ba da sun fahimci abin da take nufi fozon ko ya gyara zama ne kawai yana turo labbansa. San abin bai bashi dariya ba. Dan haran shi yake jin yadda tsab zai iya dukan Omed din. Dan karfi a zuciya yake. Amma su dukansu ba za su yarda da hakan ba. Miƙewa Rafike har lokacin yana dariya. Dan ya ga lokacin sallah ya gabato. Ba shi da tabbas akan abin da yake faruwa da shi ko wanda zai faru da shi a nan gaba. Amma yana da tabbas idan suna tare da shi zai gano farin ciki a duk inda yake. Za su ba shi dalilin da zai ji sauƙi a cikin kowane kunci. Altaf. Da kyare lalubo ya shi da ke ringin daga aljihu, ko idanun shi bai buɗe ba saboda bacci yake mai karfin gaske. A haka ya danna ya kara a kunnen shi yana yin shiru, Kamun daga ɗaya bangaren ya ji an ce hello, yaya. Sake rantsa idanuwan shi Altaf ya. Aslan bacci nake yi. Ka fito mu kama hanya sai kai baccin a mota. Dan kafin Aslam ɗin ya gama magana altaf yake girgiza mashi kai. Sosai bacci yake ji, baya son ko idanuwan shi ya buɗe falantana ya sako daga kan kujera har ma ya fita waje shi kaɗai ne a gidan dan sun yi sallama da su wadata da matar shi za su fita unguwa shi kaɗai suka bari a gidan ya kwanta yana bacci aslam dan allah mana ban da lafiya fa alta bai ƙarasa magana yana ƙara sauke murya na sani ka fito mu tafi allah idan na juya sai dai kawo motar haya aslam bai jira amsar Altaf ɗin ba ya kashe waya daga ɓangaren shi dole altaf ya sauke waya daga kunnen shi yana buɗe idanuwan shi a hankali da kyar ya ja jikin shi ya miƙe wayar ya ɗauka yana miƙewa haɗi da ƙarasa inda takalman shi suke zira ya kama hanyar fita daga gidan ya ja ƙofar tukunna ya taka zuwa bakin gate don bai ga alamar motar aslam a cikin harabar gidan ba ko mai gadin wadata da ke mashi allah ya tsare bai amsa ba saboda baccin da yake ji yana fita waje ga motar aslam ɗin a ajiye Ba batun yanzu bai tsani 406 nan ta aslam duta gugurje shi shi ya so ya sake mashi mota amma ya ce baya so wannan ɗin ta ishe shi amma matin tana magana har ta gaji ta kyale shi ranshi a jagule ya karasa ya kama murfin mota ya buɗe ya shiga tukunna ya ja ya rufe duk motocin da ke gidan nan sai a wannan gwangwanin zaka zo ɗauka ta kallon shi aslam ya kawai yana mai da hankalin shi kan tukinsa ba zai ce baya jan haushin altar ba don jiya da suka yi magana da bara ranshi idan ya dubu ya ɓaci haka ya dinga juye-juye duk daren jiyan da tunanin nuwaira a ran shi shi kan altaba yanayin yadda ga aslam din na fusgar motar yake kallo da in suna tafiya sai ya zage shi kafin ya dan ƙara gudun motar amma yau tun da ya ɗauki hanya gudu yake da su na tashin hankali ga yadda yake riƙe da stiyarin wil ɗin kamar zai karya shi aslam altab ya kira shi murya shi can ƙasa yana neman baccin da yake yana rasawa a fitowar sirrukan da ya ɓoye babu wanda yake ji sai aslam babu tangarɗa alaƙa da yake tsoron ta samu matsala sai tashi da ta aslam ba zai iya ɗauka ba san ba zai iya ɗaukar wani abu da zai samu alaƙarsa tsakaninsa da Aslam ba ba ƙaunar shi kawai yake ba akwai girman shi da yake gani na ban mamaki akan aslam ya fara jin kunyar munanan abubuwan da yake aikatawa girman da aslam yake ba shi na daban ne ko kaɗan baya son rasa haka aslam ya sake kira a karo na biyu amma aslam bai ko nuna alamar ya ji me yake faɗi ba balantana ya nuna alamar amsawa don allah aslam gefen titi aslam ya samu ya fakin ɗin motar tukunna ya gyara zaman shi ya kalli altab ɗin ina jin ka ya faɗi idanuwan shi cikin na altab ɗin da yarsa inda zai sa kanshi ya samu sauƙi ji yake iska da ke cikin motar mata musu kaɗan su biyun fashi ya mayar ka tsane ni na sani ban da kuma wani bayanin da zai ma abin da na aikata adalci amma baya na ne wannan abu ne da ba zan iya koma in sake ba aslam wallahi zan bayar da komai da na mallaka idan zan samu damar gyara kuskure ɗaya daga cikin tarin wanda na yi amma rayuwa ba ta aiki a haka dama ɗaya kake samu lokaci zuwa lokaci idan ka wuce baya dawowa ka yi komai ka yi min ihu ka yi min faɗa du zan ɗauka amma ba zan iya ɗaukar tsanarka ba shi ne abin da ba zan iya ba wannan karan aslam ne ya sauke numfashin da bai san yana riƙe da shi ba kirjin shi zafi yake tun jiya me kake tunani yaya me yasa zaka so kanka da yawa haka baka tunanin bara baka tunanin a mata abin da kai wani abu altabeji ya taso mashi daga kan yatsan shi har zuwa tsakiyar kan shi yana saka shi ganin wani irin haske ya girma ta cikin idanuwan shi zan yi kisa aslam zan kashe kowaye ya taba min bara wallahi zan kashe kowaye altabe ya furta yana jin kalaman har cikin kasusuwan shi tunanin wani zai taba mishi bara yadda ya taba nuwaira na sa zuciyar shi rarrabuwa waje-waje da dama yana da tabbacin mutuwa zai dariya aslame da bata da alaka da nishadi yaya yaya ya kira yana rasa da me zai fasa rama altab ɗin ya gane Kamar altab ɗin ya ji kamar an doka mashi guduma a tsakiyar kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi wani abu na ƙullewa a cikin shi ba a taɓa barra ba tunanin hakan kawai na sa numfashin shi da yake yi shirin ɗaukewa bai san su me da suke ji ba bai san me ita kanta ta ji ba jikin shi yake ji yana bari har cikin tsokar shi abin da nake cewa kenan yaya ɓanna da kai mai girma ce Aslam ya faɗi a sanye yanayin altab ɗin na taɓa shi. Ya zan yi, ta ina zan fara gyara wannan ɓarnar? Aslam ka taimaka min don Allah, ban san ya zan ba, wallahi ban sani ba. Kai Aslam ɗin yake jinjina mishi. Dan jiya yake tunanin yadda wannan ɓarnar za ta gyaru, hanya ɗaya yake da ita. Ya kar karkara raba ta da yaran da ta saba da su, rashin adalcin zai mata yawa. Ka aure ta. Rintsa idanuwa Altabe yana buɗe su. Ya yi hakan ya fi a ƙirga. kalaman uku na amsa ta ko'ina a cikin jikin shi ka aure ta dube-dube yake a cikin motar daga gaba har zuwa baya yana hango robar ruwa jikinsa na bari ya karasa ya ɗauka bai damu da zafin ruwan ba ya buɗe yana ɗaga robar ya sha amma bai ji ya dawo daidai ba iska bata kai mashi inda ya kamata ba da sauri ya buɗe murfin mota ya ɗaga roba yana sheƙa ruwan a kansa zuwa kan fuskarsa yana wankewa ya buɗe bakinsa yana jan iska ta ciki saboda tashin hankali sama sama yake jin aslam da ya fita daga motar yana zagowa bangaren shi ya san magana yake amma can ƙasa yake jin shi yaya yaya ka yi numfashi aslam ɗin yake faɗi kai kawai altabe ke ɗaga mishi abin da yake ƙoƙari yi kenan tun ɗazin amma abin ya gagara iskar ta mishi kaɗan sosai ya kai minti biyar a haka kafin ya fara jin kanshi yana ɗaukar ɗumi yana washewa a hankali kafafuwan shi ya ja ya mayar cikin motar ya ja murfin mota ya rufe tukunna ya jingina kanshi da jikin motar yana mayar da numfashi a hankali yana jan aslam ya bude ya shigo wasu mintuna biyar ya sake bashi kafin ya ce dan na ce ka aure ta shine ka samu wannan panic attack din yaya cikin wani sabon tashi hankali alta ya dago bai san ta inda zai fara ma aslam bayanin ya fahimta ba ta ya zai auri noyara ta ya zai fara zaman aure da ita yana da tabbacin fuskar shi ce karshen abin da take son gani duk safiya idan shine a matsayinta baya jin zai iya zama da shi tunanin hakan kawai na sa amai na taso mishi kai yake girgiza ma aslam majida fa ya bukata yana rasa dalilin da zai amfani da shi da ya fita za ta fahimta za ta fahimci abin da ya kamata ka yi kenan kai ya sake girgizawa ba zan iya ba wallahi ba zan iya aurenta ba ban da karfin zuciya da zan mata adalci galan da aslam ke mishi ya sa shi dora da ko babu majida ba zan iya aurenta ba ni matsoraci ne ba zan iya jurewa zama da ita a ƙarƙashin rufi ɗaya ba zan kuma maka karya idan na ce maka zan bar mata yaran nan numfashi aslam ya ja yana furta yaya don allah aslam in dai abin da zaka ce min aure ta ne ko in bar mata yaran ba zai aiki ba zuciyata za ta iya tsaya kafin in daina ƙoƙarin karɓar yaran makullin motar aslam ya murza tare da faɗin kai ne babban mara adalcin da na taɓa cin karo da shi yaya in kai ba za ka iya auren ta ba ni zan aure ta ta cancanci farin ciki ko yaya yake a rayuwarta Aslam ya ƙarashe yana kunna rediyon motar haɗi da ƙure maganar tukunna ya ja motar. A Altab kan sautin maganganun Aslam ne suka fi mishi ƙara akan hayaniyar rediyon da ya kunna. Yara zama ya cikin kujera yana rufe idanuwan shi. a Addu'a yake don ya san Allah ne kawai zai taimake shi wannan karan. Komai ya riga da ya jagule. Hannu Altab ya sa ya kashe rediyon da Aslam ya kunna daidai sanda suka shiga garin Kano. Kafin ya ce ka sauke ni a gida. don ya gaji, sosai gajiya yake ji. Ga kewar majira da ta danne shi. har kofar gida kuwa aslam ya kai shi yana jan motar ya tsaya ba tare da ya kashe ba kan shi hayaki yake yau altab din ya kula duk da bai taba mishi rashin kunya ba yana ji a jikinsa kuskure kaɗan zai sa ya fara yau ba da shi za a yi wannan zubar da girman ba da haka ya buɗe motar ya fita ba tare da ya ce komai ba tura kofar ya shiga yana ɗaga mai gadi da yake gaishe da shi hannu kawai ya taka zuwa cikin gidan sosai tsaye a bakin kofar yana jan numfashi ya fitar da shi kafin ya buɗe kofar idan waka majira za ta sa ta yanka shi yau kan babu abin da zai fitar da shi daga gidan don bai san matsayin zaman da suke ba assalamu alaikum ya faɗi murya shi can ƙasan makoshi yana ɗorawa da maji yanayin sautin da suna ya fito da shi bai zaton za ta ji ba don haka bai sa ran fitowar ta ba sauran ƙarfin da ya rage mishi yake tattarowa yana so ya sake kiranta kafin ya ganta ta fito zuciyar shi ta yi wani irin dokawa doguwar riga ce a jikinta ta atamfa ta mishi kyau da yake ji har zuciyarsa na matsewa duk da babu kwalliya a fuskarta idanuwanta sun mishi zuru-zuru ta rame da wani yanayi da ya mishi tsaye a makoshi yana sake sa shi kiran sunanta maji numfashi majira ta sauke da bata san tana rike da shi ba tana ɗaki tana neman inda ta ajiye wayarta dan ta ranar da ta haɗa mishi kayan shi ta saka ta a silent yadda ko ya kira ba za ta ji ba ballantana ta yi tunanin ɗagawa ta san zuciyarta akan shi ba ta da wani ƙarfi sanda take mishi ba na wasa ba ne. kwana da yawa tsakanin zuciyarta ta fara bata dalilin da ya kamata ta duba ta yafi mishi yau kam tunda ta tashi take kewar shi a ƙasan zuciyarta ta san ya kira har ya gaji gaba ɗaya bata san inda ta ajiye wayar ba tana kuma jin nauyin ta je gidansu har addu'a ta da ta yi sallah Allah ya sa ya zo yanzu ma waya take nema ta ji kamar sallama shi kafin daga baya ta ji ya kira sunanta dan kofar a buɗe take nema da bata jiyo shi ba kwakwalwarta na faɗa mata kawai kewar shi take shi yasa kunnuwanta suka fara mata jiye-jiye amma sam zuciyarta ta ki aminta sai da ta tako ta fito shi ɗin ne kuwa yana tsaye ya zuba mata idanuwansa da suke rikita mata lissafi sai ta ga ya mata duhu ga rama da damuwa kwance a kyakkyawar fuska shi ba za ta manta ba ta ranar da ta fara ganin shi kyawun shi ya zauna mata bayan zuciyarta ta fara doka mishi duk sanda zai yi wanka ya fita zuciyarta na rawa kar wata ta sauke idanuwanta akan mijinta so take ta taka kafafuwanta zuwa inda yake ta riko hannun shi cikin nata ta fara tabbatarwa shi ɗin ne kamun ta kwanta a jikin shi ta bari kamshin sa ya cika mata hanci domin shi ne ya cike mata wajajen da kewar shi ta bari altaf ta kira tana a da da take kewar shi kamar hakan yake jira ya karasa takawa ya haɗe tazarar da ke tsakanin su hannuwan shi yasa ya lalaba fuskarta da sauri ta ɗora nata hannun akan nashi tana limshe idanuwanta haɗi da sauki wani irin numfashi mai nauyin gaske iska ya hura mata a cikin fuska hakan na sa ta bude idanuwanta babu shiri sai ya girgiza mata kai baya so ko motsin kirki yake yi ballantana kuma ya motsa leɓansa ya magana yana son jin fuskarta a cikin hannuwan shi na wani lokaci kasalar da yake ji ta sa shi haɗa goshinsa da nata har lokacin fuskarta na cikin hannuwan shi nata hannuwan kuma suna kan nashi na yake kewarki sosai don allah karki raba ni da ke ko ba za ki iya yafe min ba karki raba ni da ke maji zan jura komai inda kina tare da ni ya tsinci kanshi da faɗi muryar shi a dakushe da yanayin da yake ji hannun shi ta sauke daga kan fuskarta yana shirin mayarwa ya ji ta zagaye nata ta riko shi jikinta wata irin ajiyar zuciya sauke yana ƙara riƙe ta ɗumin hawayen ta kan kafaɗa shi ban san soyayyar ka ta min illa haka ba sai kwanakin nan cewar majida hawayenta na ci gaba da zuba me za mu yi yanzu yaran fa sake riƙe ta yi kamar zai mayar da ita cikinsa yana jin kamar in ya sake ta za ta kubce mishi zan karɓo su sai su zauna tare da ami ya faɗi yana rasa daga inda magana ta fito ba zai takura ta ta riƙe mishi yara ba dole zai so hakan amma da gidan ami ɗin da nan gidan nashi duk ɗaya ne jiya tana ƙoƙarin zamiya daga riƙon da ya mata da sauri ya sake riƙe ta amma sai ta ture shi tana sa hannu ta share hawayen fuskarta muryarta a kausashe ta ce me kake nihi me kake nihi da za su zauna wurin ami da ban haƙuri a fuskar shi ya amsa mata ba na so in takura ki ne ba na so in shiga rayuwa ki fiye da yadda na yi ba zan yafi kaina ba idan na takura ki majida wani murmushi ta da ba shi da alaƙa da nishaɗi riƙe ma yaran ne ke takura ban san ko na yahe maka ba zan ma ƙarya ina ce maka ba na jin zafi har ƙasa raina amma su yaran me ya laihin su in akwai wanda aka shiga rayuwarsu su ne wallahi ci gaba da zama da kai zaɓi na ne amma su babu wanda ya ba su zaɓin nan kar ka sake man zaton zaka takura ni dan na rike su sai dai in baka yarda zani hannu ya kai ya rufe mata baki haɗi da girgiza mata kai sake riko ta jikin shi yana furta na gode kafin ya sake ta yana kama hannunta zuwa kan kujera shi ya fara zama kafin ya nuna mata gefensa ta zauna ita ma tana jingina da jikin shi hannunta ya rike cikin nashi yana limshe idanuwa daidaito yake ji a wajaje da dama can ƙasan zuciyar shi hamdala yake ta saukewa haɗi da sake neman yafiyar ubangiji don ya sa rahamar Allah ce kawai take bin shi ba don kyawun halin shi ba sai don ƙauna da ke tsakanin Allah da bayansa majida ma sake gyara zama ta a jikin shi ta san shi in yana cikin yanayi haka baya son magana kawai so yake ji ta a jikin shi ita ma yau din ba ta jin yin magana ta faɗi duk abin da za ta faɗa cikin sujadarta banda mahaifiyarta ba ta yi ƙudurin sanar da kowa sirrinsu ba ta roƙi Allah kan ya tabbatar da alkhairi a sauran rayuwar aurenta. ba ta da tabbaci akan asalin lokacin da za ta daina jin zafin da take ji a zuciyarta kan rayuwa altab ɗin ta baya amma tana da tabbas akan amsuwar addu'arta don ta yi ta ne cike da yaƙini da yadda mai girma ba za ta bari abin da ya riga da ya wuce taɓa rayuwarta ta yanzu da take faruwa ba kano Ashfak. allah na gaji da asibitin nan ji nake kamar an kulle na a waje ɗaya ne cewar Ashfak yana gyara zaman shi ji yake da gaske kamar an kulle rayuwar shi ne a waje ɗaya dariya tarik da ke zaune a kan kujeraye ka saba da yawo ne baka nan baka can ba dole ka ji kamar an kulle ka a waje ɗaya ba haɗe fuska ashfa ka yi dole akwai ƙamshin gaskiya a zancen tarik ɗin ni ka fita ka siyo min nama da surutun nan da kake min da mamaki tarik yake kallon shi kafin ya danna wayar shi da ke kan cinye shi yana ganin karfe hudu da kwata ina masu nama suka fara gasawa yanzu ka bari dare ya yi mana miƙewa daga kwanciyar da yake yi yana gyara zaman fulan da ya jingina in ba za ka je ba ka faɗa min ya ce yana tsare tarik ɗin da idanuwa hakan ya sa shi miƙewa yana nufar ƙofa har ya buɗe kuma sai ju yana faɗin wani iri dan ɗaga mishi ka faɗa tarike da alama da ke fassara kowanne ma tukunna ya fita daga ɗakin yana jan ƙofar numfashi ashfaq ya sauke yana fitarwa da nauyin gaske yana jin yanayin da ya tarik ɗin magana na danne shi ba kuma laifin tarik ɗin ba ne altaf ne shi ya ja mishi wannan ɓacin ran da yake fama da shi kwana biyu ya manta ranar ƙarshe da kwantrol ɗin shi ya kwace daga hannun shi akan abin da yake ji sai kwanakin nan kowa ya samu dama masifa yake mishi jiya nos ɗin da za ta canza mai ruwa ya ma ihu har yau bata sake dawowa ɗakin ba wani namiji ne yake shigowa sai likitan shi lamshe idanuwa yana jin kamar kanshi zai ciwo me san me yasa duk shekarun nan sai yanzu alta bai zaɓi ya zo mishi ba dan ya taso mishi abubuwan da suka ɗauke shi lokaci yana binnewa da mutuwar arfa ya rufe komai ko ita bai bari ta taɓa shi yadda ya kamata ba saboda yana jin yadda komai zai tarwatse mishi idan har hakan ta faru da suka yi mayasar sadakar mutuwa ma baya jin ya ji wani abu ya riga ya zagaye zuciyar shi da wasu irin katangu da altab ɗin ya zo ya kwankwasa mishi kwankwasa kofar ya ji an yi da wani irin karfin gaske kamar ana shirin karya ta ya ja tsaki yana ɗora da shigo ya tattara gaba ɗayan nutsuwar shi ya mayar kan kofar yana son ganin wane ne mara hankalin da yake buga mishi kofa haka ja an sake buga ya ce na ce kowa ya shigo ko a ashba kai faɗi yana sako da kafafun shi daga kan gadon da shirin zuwa ya buɗe kofar amma sai ya ga an turo muryar ta ta dira a kunnuwan shi da faɗin na san kila na maka kama da mahaukaci wallahi da hankali na zan da iya samun matsalar haukan idan na ce musu na ganka suka ce cikin kaina abin ya faru da na fuska ashfa kai don fitar da tarik din ya da dawo shi duka duka basu shige minti sha biyar ba ko ma kasa da haka tarik ashwa ke kira yana leƙa kanshi cikin sa hango wanda tarik ɗin yake magana da shi motsin da yana sa kirjin shi amsa da raɗaɗin da yake ji har tsakiyar kwakwalwar shi hakan ya sa rintsa idanuwan shi yana kiran ya rabbi Maganar da tarik ɗin ya sake mishi ne ya ya buɗe idanuwan shi numfashin shi yana wahalar fita saboda azabar da yake ciki tarik ya kira a gagauce ya idan allah ka fito ka gan shi ya ki shigowa tarik ya amsa muryar shi na karyewa tashi ashfaq ɗin ke sanyi amma kirjin shi kamar zai buɗe yake ji da afa bango ya da hannuwan shi duka biyu da nufin ya miƙe yana ɗago da kai sauki idanuwan shi akan yasir da yanayin rayuwa bai hana shi gane shi ba kayan jikin shi ya fara bi da kallo wandon jeans ne iya ƙauri sai kuma wata riga yalo ikon Allah ashe dai da gaske tarik yasir yake gani to me ya faru yasir din ya guje su me yasa yake nuna bai gane tarik ba